An cimma wannan matsayar ne a ƙarshen taron yini biyu na yaƙi da matsaloli masu alaƙa da ta'addanci a nahiyar Afirka a birnin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro da goyon bayan ofishin kula da ayyukan ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban ministan tsaron Najeriya Malam Muhammad Badaru Abubakar ya bayyana cewa taron ya cimma matsayar fitar da sabbin dabarun bai ɗaya wajen yaƙi da ayyukan ta'addancin kuma ƙasashe sun shirya tsaf don ɗaukan matakai na gaba. afirka gaba daya da kuma manya-manyan kasashe na duniya an ba da shawarwari na yadda za a ci gaba a gyara a harkar yaƙi da ta'addancin yadda za a sami sauƙi. kuma kasashe da yawa sun yi bayani kuma an tattara wato experience na kowace ƙasa kuma an ga yadda za a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe na ƙasashen afirka a yi wannan yaƙi gaba daya. domin ƙasa ɗaya ba za ta iya ba sai an haɗu gaba ɗaya za a yi wannan zai kawo mu rinka ba juna juna labaran sirru na yadda 'yan ta'addan nan suke na yadda za a da suke samun kuɗi da yadda suke samun makamai a dakile da yadda kuma za a haɗa ƙarfi da ƙarfe na faɗa da su sosai sannan manyan ƙasashe kuma sun zo su ma sun yi alƙawura da yawa na yadda za su taimaka a sami kayan aiki sosai mataki na gaba shine za a fidda tsare-tsare kamar yadda aka karanta a wajen taro a ga yadda za a haɗa tsare-tsaren yaƙi matakai da dubaru na ta'addanci da kuma yadda za a sami na afirka gaba ɗaya da na ƙasa gaba ɗaya wakiliyar mataimakin shugaban kungiyar tarayyar turai mai kula da yankin sahel emmanuela c delray ta ce the fact that nigeria was able to collect all together ganin irin kokarin da najeriya ta yi wajen haɗa kan dukkan ƙasashen nahiyar afirka a wani kokari na kawo ƙarshen ta'addanci ya sa kungiyar eu za ta ci gaba da ba da goyon baya a yakin da ake kuma akwai shirye-shiryen ƙungiyar da aka tsara don taimakawa a akasarin lokuta ana ganin cewa rashin haɗin kan du ayyukan masu ruwa da tsaki a fannin tsaro shine matsalar da ya kamata a duba kai tsaye sai dai tsohon kwamishinan yaɗa labarai kuma tsohon mamban kwamitin tsaro na jihar adamawa malam ahmad sajo ya ce abin da yake faruwa shine mafi yawan lokuta akwai nasarori da ake samu amma ba ma kulawa da wayar lokacin da nake kwamishina da kuma memba na security council ɗaya daga cikin abubuwan da mun ka lura shine jami'an tsaro suna yin ayyukansu kamar ba ƙasa ɗaya suke wa aiki ba kai a rarrabe amma yanzu sai muka lura cewa akwai haɗin kai kwakwara muka yi bincike kuma muka tayar cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki a wajen harkar tabbatar da tsaro yanzu su ma kansu a haɗe idan kin lura harkar tsaro ɓangaren waɗanda suke da rike da mukaman siyasa akwai ministan tsaro Muhammadu Badaru Abubakar akwai minista of state ɗinsa akwai kuma shi national security advisor Malam Nuhu Ribadu su su ne waɗanda wanda a siyasance an ka ba su wannan harka to akwai kuma jami'an tsaro su kansu babban hafsan hafsoshin soja da shugaban 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na 'yan leƙen asiri da sauransu to sai maka lura cewa wannan karon akwai haɗin kai a tsakankanin su gaba ɗaya to sai maka yi bincike maka tayar shi ministan tsaro muhammadu badaru yana nan yana haɗa kansu masana dai sun ce idan ana son samun nasara a yaƙi da ta'addanci a nahiyar afirka ya kamata masu ruwa da tsaki ciki da kungiyoyin yankunan nahiyar Afrika su taka muhimmiyar rawa na fitar da sabbin tsare-tsaren bai daya kuma na shiya wanda zai taimaka matuka gaya a kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.